tazkiratul hufaz na zahabi tarihi da gudada duk littafin da suke tarjuma in kana so ka zo da hadisi za a nuna maka za a baka tattafa ko kai ba sai assalamu alaikum Allah ya gafarta malam ni da miji na yana nuna min baya son ana baya son ana ya zan yi dan ya cikin ya ya da Allah ya a ba shawara a wannan al'amarin sabu ce assalamu alaikum idan an zo taro akan sanya takin kasa kowa yana tashi ya dole tambayar ta ce to malam shin wannan halaf ne ko a'a ba halaf ba ne duk da <laughs> ɗalibi mai mai yanzu makaranta yana son a waye maka ko ya halatta ya ba da kuɗi a ba shi ɗaki hostel ɗakin ɗalibai in bai bayar ba ba zai samu ba eh ya bayar ya bayar a kai sai haka yake za hostel ba mutane ba su da yawa kowa ɗaki ɗaya ko mutum biyu ko mutum a jimban ya manyan ɗakuna yanzu an yawa wajen ya yi kaɗan wai sai ka ba da kuɗi ko ka samu ma a baka aiki kuma a cikin su mutane masu kira shi ne yake cewa ke iya bayarwa ko za ka iya bayarwa in ba za ka bayar a cire wani ko a danne hakkin wani da ya za ka ba ka wani hakkin da ne za ka ba ka ya kauya ka yanke wajen ba ba ka suka ci ba ka suka ce sai ka ba da kuɗi sai ka ba ka ba ka aiki ka alhaji na kawai amma wani ɗan wanka ke ci ka ce a cire shi kai a saka ɗaya ya yi daidai yake wannan yana tambaya yana kuma da yi bayani da Allah akan group discussion da suke yi a masallaci da zai yi a cikin masallaci shin yin haka laifi ne ko ba laifi bane ba a ba laifi bane suna karatu sukan zauna masallaci suna muzaka ya halatta ko bai halatta ba me kike hujja eh eh eh hujja ce ya halatta a yi a yi muzakara a cikin masallaci ko da boko ne ko english ne ko lissafi ko science ko larabci ko addini ko ya halatta ko ya halatta ba ya halatta ba abin da ya halatta ya halatta Eh, sai dai akwai wani akwai wani muna na gabi da ake ne a masallaci shine bai halatta ba amma don a zauna a yi karatu ko science ne ko lissafi ko turanci ko hausa za ku zama ku tattauna amma muke masallacin annabi ya fi duwan masallaci bayan makka sai da muka tambaya ɗalibai akan zo a zauna ana ta ana ta tattaunawa ana muzakara malamin su su babu ko da masu koyon ba laifi ne bane ba a haka ce group discussion ba ce ihu da tafi ba suka ce suna group discussion ko ya ce suna ihu da tafi shi yasa ai aka ce in akwai abin da zai nuna na ladabi a masallaci ya halatta zai halatta ba karatu dole sai ayi karatu kamata ya yayin bangaren addinin musulunci yana nan kusa ga masallaci ga library a kashe kuɗi a saka a samu malamai suna karantarwa za ka kwana biyu kano ta canza za ka ba inda za a yi izini za ka ba inda za ka ci azumi ke biyu jahilci ne ke kawo za ka abubuwa da yawa sun kawo wallahi karanci ilimi ne ke kawo to ya tabbata da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya addu'a ya shafa hannunsa a fuskarsa da jikinsa matsalar jiki matsalar ta daban babu matsalar fuska hadisan da suka zo da ifai yasa isma'il da suka ce bid'a ويسمع لما ابن هجر يسمى ابن حجر ويسمع لما يسمع تارا حديثا سكتي هو ديك بك حديثا بسيطين إن أن حتى فزاز منحصر أكان حتى هذا لك أشكا أخرى كنا نسمع ها؟ سيدار عنا إيه؟ إيه حالك كي تقوى بيضاء الوضع إيه حالك ما شيني أبي حالك إذا رشي حالك ثم أي بياني أكان هذا ها؟ أبي a tare ba an fata ke yi ta ce mijinta baya ko ɗayanta ya fi son ɗayan kishiyarta a ba ta shawara to mai wani jawabi aka kafa ta wata yi sai a ba ta ce a ba ta shawara ko daga jin abin da aka fada shi ma ya san yau ba da ribar ne ko me za a mace fatawa za a ba ta a ciki eh magana ce ta a dunkule mijinta baya son ƴaƴanta yana nuna ya son ƴaƴan kishiyarta laifin daga ƴaƴanki ne ko daga gare ki ne ko ko ba shi da laifi ai ba ku ba ku da laifi haka kawai ne shi ne wannan takarda ce da ake bagana baka da baka ke ya'yan su ke laifi da in ya su suna muna ramin shi da suna masa barna suna masa laifi fa zai tuku to ya'yan su in manya ne su mai fata su mai karna ya ake su kiyar zai tuku da in yara ne kada ne ke ke kike muna na kike jawo musu sai kuma ya yi kiyar ta na kiyar ba haka ba باب ذكر باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة منكر أنت حديثي إيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووسيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مفصل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتي من ذا الله سورة الفتي راما بكي مضى على راه ينا تقبل حوالها فرجع في قراءته سيترجع في قراءته قالوا فرجع قوله فرجع أي في قراءته الترجيع هو ترجيع القراءة الترجيء فيه الترجيل أكرا جاء أساك ما يجاء أكرا جاء أساك وقيل تقارب ضروب الحركات في الصوت وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه بمد الصوت عبد الله بن مغفل يا ya yi koyi ya koyi manzon Allah yake ya nuna yadda manzon Allah ke tarbi idan sai sai ja muryar sai ja muryar sa na hau a a shine sai ka misali ma حصل منه والله أعلم يوم الفتح لأنه كان راكبا فجعلت الناقة تحركه دين ما لم يكن في ميسا ما الله يحقق يكتب في كل ذين أحسن أبر حواس عبر حواس انت جالس حتى كذا مسترفية أو كذا يعمل من سور النقاية فحدث الترجيع في صوته فقال معاوية معاوية بالقرة لولا أني أخاف أن يسمع علي الناس لحقيت لكم قراءته إتي بعد كرني na yi koyi sautin manzo Allah da kira jama'a duk sun a kai ba da na yi muku da na nuna muku yadda manzo Allah قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته في ناقة من الله صلى الله عليه وسلم كان أبوه ترانه لمكة يقرأ سورة الفتح ينا قرأت سورة الفتح إنا فتحنا لك وكا مبينا قال فقر أبو المغفل ورجع في ابن المغفل يذكر يبس كراته يقول يد من الله في ترجيع فقال معاوية لولا الناس لا لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مقفل عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية بعد القرن ليكون يندى أكا فخامي يدعو الله يبا دانا يمكن أن يأتى جماعة ذات الشعر أكينا سنة قلوا في سابين قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث وحول السند قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث خالد خالد بن الحارث قال على راحلة يسير أصحاب برحوى انا تفيا وهو يقرأ سورة الفتح باب نزول السكينة لقراءة القرآن باب التي بيان إن إن أنا قرأت القرآن السكينة كما السكينة هي نسوة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف ولا مسلم يعتقد في صحابي هنا ترك سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشفنين akwai في سينا تولد إجيا يبقي wani وهو وهو الحبل الطويل wa ya gwai wanda aka nadi aka tuka aka tuka mai kauri fata da shakku sahabatu sai gindi ne ya sauko ya lulluwar fa ja'alat tadur wa tadlu dokin yana taure sai ya ga jirgi da haka sai yana tsalle ya juya na ya juya na ya kama tsayawa wajen daya waje ala farasahu yansiru minha sai dokin ya zo yana gudu ya ga jirgi yana sai aka ya jirgi yana mana ya yana tsalle ya kasa nutsuwa ya kasa tsayawa daya فلما أصبح صحابي دعك وعيد غريب سافي أتى النبي صلى الله عليه وسلم سيجي وجم من الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له سيما من الله لعباري جي ما كرة سورة الكافي على هذه ما دور دوكينا أبر هواتا ما دوري في الكو سينا جينا تلينا تلي سيبا سينا جينا تلينا نجوبا سينا جلدي جينا فذكر ذلك له فقال ثم الله تلك السكينة تنزلت للقرآن في قد تكينا في حقوق أولى بسم الله وذكر في القرآن الآخر في كان في القرآن الذي كيف ينقف قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الله عن أبي إسحاق قال قريه البراء يقول قرأ رجل من الكهف ولم يكن يا كرت سورة الكهف وفي الدار دابة أجدا لأجل كرت سورة الكهف أقول دابة فجعلت تمثيل ليتنا قلت فنزل فإذا ضبابة أو صهابة قد بشرت يكلها فسيد جلد يا رجل قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا من الله لاباري وقال في اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت عند القرآن يا جواني يا جواني كي قرأتوا كقرأت أين السكينة تتجي سوقوا ودم أنا قرأت القرآن عشان قرأتوا السكينة جدنك في آنات جدو jijiyoyi su zauna lafiya matan gida su zauna lafiya yaran gida su zauna lafiya sai ɗanar duk sun fita ba laya mai kaso za ka rataya ba ba mai littafari za ka rataya ba ba dan mai layi za ka rataya ba a'a alkur'ani ba a ta karanta ba sai ga Allah ya kore shi sai ga mala'ika yan mala'iku na saukowa da rahama a cikin gidan to sai a samu zama lafiya insha Allah قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو داود قال حدثنا شوبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول وذكر نحوه غير انهما قال قال تنقذ أو ترواية تنقل في تنقل أي لا تثبت معنى تتحرك سنة تلي سنة تلي دب سنة تلي خدوش سنة تلي قال وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربات اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهاج أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن خضير بينما هو ليلة بينما هو ليلة يقرأ في مربده إيه، أسيد بن خضير وأنا وزير الله tunda yana karatun alkur'ani har mala'iku suka kai ba waliyi bane fi min badihi a wajen shanyan dabinin sa uzzalat faratuhu sai da ke sai kalli fakara thumma jalat ya karatu sai da ke kalli zaga nan kewaya nan ya kasa tsayawa waje daya thumma jalat ukra fakara thumma jalat aidan قال أسيد فخشيت أن تطع يحيى إلى جسره كر ولا البيت ينا صلي بما سمي كاتا يحيى وانا بك وجد فقمت إليها إيجي وجنبوك فإذا نسل الغربة فوق رأسي إيجا جلدي بكبد إنوى جلدي إنوى يا فوق كم كي إنوى فيها أمثال السر أتوانا الجلدي أقوي تكلمو حقي عرجت في dauri حتى ما أراها yace ina ganin ku kuma ta koma sama haka zuba na ganin قال فضلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي جولنا ابن ماماك سي جو سي تاش جو جمع الله صلى الله عليه وسلم اجيب دف رايو وهر انا دك فا دف انا مكي جون ابن ماماك هو اما فرقي هو افيني ني اما سلاكي ني امين ني هو سي اشاورت من الله سي اقوم حديث من الله مي كتي فزا اجيب جمع من بوكا با فزا اجيب مال ني بدا ني بدا ساعه با سي كتي با جي ساعه فزا اجيب جمع مال ني كذا كذا با فزا اجيب جمع مال ني خلوا با فزا اجيب جمع مال با فزا اجيب جمع كذا kaza ba duk kana tafiya bukatar ka biya ko ba tafiya ba addini ka rasa addini ka shine kana tafiya kai fasara ke sai abin ka a gani me manzon Allah ya faɗa me shari'a take faɗa a wannan فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي سي ناي سمكو هو وجه منزل الله صلى الله عليه وسلم فقلت سنتي يا رسول الله يا منزل الله صلى الله عليه وسلم بينما انا البارحه من جوف الليل يا منزل الله جيت هذا aqra'u fi mirbaji ina karatu a inda inda nake shanye da biyu in jalat farati sai doki na yi tsalle ya kiwaye raga ya kiwaye fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iqra ibn hudayr ibn hudayr yake ka karanta kai karatu قال فقرأت سي ساكي كرتها ثم جالت أيضا يتي سيكما دوكي يتي tsalle. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن هذيل ابن هذيل كرنتا سيكو ما يفاك كرنتا سيكو يا يحكى قال فقرات ثم جالت ايضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن هذيل قال فانصرف في سنتي وكان يحيى قريبا منها يحيى كما قصد دوتي hasiku an tafi abu sai na ji tsoron kar garin tsalle da kewayawa don ya taka shi fara aiki mislan gulla sai na ga kamar inuwa sauko haka ta sauko fiha amsal sul akwai haske a cikin lokaci haske ke na yadda ne harajat fil jawi hatta ma araha sai ta koma ta hau sama inda ta dawo har yanzu yana kallon ta tana hawa sama har yanzu yana ganin ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة الملائكة كانت تسمع لك منذ سنة جنك رسول falau qara'ta manzo Allah ce da ka ci gaba da karatu da asbahat yaraha an-nas ma tastatiru min da an waye gari mutane na ganin mala'ikun ba za ku koya ba to amma sai ka yanke karatu sai suka koma abin da ya sauko da su kenan ka daina sai suka koma yanzu bawan Allah da ya karatu alqur'ani har mala'iku suka sauko ba waliyi ne. ka taba jin sunan sa da yau yana da kungiya yana da fita da fita ya mai da wannan abincin abinci duk abin da ke bukata shi ne da hmm. babu ta hadhihi da quran babu da ke bayanin falalar wanda ya haddace al-qur'an قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجهدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة مثال المؤمن الذي قرأ القرآن فاتي أسرجة الأسرجة وتبشية كمان اللي من ذاك يقول من سنجري ma'ana ƙanshin abin ko irin rudda kamar ne kenan za a fara da hausa mai yake da ƙanshi kuma yana da zaki fasa da a'a guna ko ne ne abin da abarba mangoro abin da yake da yana da zaki kuma kanshi na da zaki. zai ce kamar muni mumini kenan shi da kanshi mai daɗi kuma kaɗan da na zaki ma'ana gaba da muni ne duk haske ne kenan alheri ribuha tayyibun wa sa'muha tayyibun ƙanshin sa daɗi sa kuma wa masalul mu'min alladhi la yaqra'u al-qur'ana samra kasan mu'mini kuma da baya karatun al-qur'ani kaman da ne ba ka jin ƙanshin sa amma ka ɗaukar sa baki ba yana da zaki ba shi da ƙanshi mai daɗi amma yana da zaki mu'minin da mu'mini da baya al-qur'ani mu'minin da ke karanta al-qur'ani ko kan yi daɗi sa zaki wa ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان مثال المنافق الذي يقرأ القرآن تأتي كمان مثال الكرارين كرارين لما يجي في الحيث انت أول كتابة كيفا كيفا ذات ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن ومنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنزلة تأتي فرق ga ta nan da tsaki kuma ga ta nan ba ta da daɗi ƙanshin da tana da wari kuma an sa baki sai ne tsaki shi ne ga masar alhamdala laifin harihun ba sa muhammuru ka ce farko wani ba ta da ƙanshi in kuma ka sa baki tsaki misali kenan mazan Allah ya kawo mu ne da ke karanta alƙur'ani mumin da baya karanta alqur'ani munafiki da ke karanta alqur'ani munafiki da baya karanta alqur'ani mun gane ko jiya mun ba da misali muka ce abinda ake nufi sai ka zama mumini in kai ka yi raka'a goma sha uku ko sha ɗaya ko tara ko uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini dha'if amma sai ke wasi kullun khayrun wanda ya goma sha uku ko goma sha ɗaya muminul kawiyi kenan khairuhu ahabbu ila Allah min al mu'min al wanda ya kasa tashi ya wanka ya yi sallah saboda yana sanyi ko kiya ko menene da menene dan rashin lafiya ne ko larura ba ka ci abin da ka saba yi sai a baka sai Allah baka lada amma kiya da baka son ka tashi sanyi amma kana mu'mini ne yace masalul al mu'min al qawi wa ila min al amma sai ki wa fi kullin khair saboda mu'mini dha'if da bai tashi ya je har a goma sha uku ko goma sha ɗaya ba ɗin ya rasa duk baki ɗaya saboda yana kwance in ya juya yana yana daga kai yana tashi alhamdulillah da a yana ba da ma amatana wa ilayhi nusur ba ka bane yana jin kira sallah ala Allahu akbar yana kwance in baya son ya tashi ne yana maimaita Allahu akbar abin da haka shi ne wannan sulusun akhiri a same ka kana zikirin Allah ko kana dauka wa Allah shi ne ni kwatar kwatar misalin mu'min al-qawi ke na mu'min al-da'if wannan al-mu'min al-qawi lokaci ya tashi yana kaka a goma sha daya yayi karatun alqur'ani yayi zikiri yayi istighfari shine al-mu'min al-qawi babu ko shakka khairun wa habbu ila Allah al-mu'min ad-da'if kuma ba kiwiya ya fi karfin kiwiya ya sa ba kiwiya ta sa baya ke tashi ga sanyi ba zai iya fi karfi ba zai fi karfin shi ɗaya tashi ba yana nan kwanci a wajen bai tashi ya raka goma sha uku ko sha ɗaya ko tara ko bakwai ba amma karshen lokaci zai iya tashi ya raka a ɗaya ko ko raka a uku kenan ya yi wuce da farkon dare ya kasa tashi kai amma yana kwance ɗin shi da munafiki ɗaya ne shi da azalimi ɗaya ne shi da fasiki ɗaya ne shi da kafiri ɗaya ne yana kwance a wajen yana ambatan Allah yana tuna Allah da an da yaji ana kiran sallah ko zai amsa an ce idan sami'tum al-mu'azzina fa qulu mithla ma yaqulu akan haka ba zikirin ya rasa duka ba a'a ya tashi yayi irin nan al-mu'min kawai shine kasa amma sai wa fi kullin khair bijan da aka yi akwai alkhairi tare da shi قال وحدثنا حجاب بن خالد قال حدثنا حمام وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث هشام بدل المنافق الفاجر باب فضل الماهر بالقرآن والنبي تعتق فيه babin bayanin da ke bayanin bambanci tsakanin wanda ya kware cikin karatun alkur'ani ya kware cikin karatun alkur'ani yana tajwidi yana qira'a mujawwada da wanda yana karatun yana tsaya da baki a karatun na da nauyi a harshen sa daraja su ɗaya suke wajen Allah wajen sarki al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if amma sai sai me wa fi kulli khair قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد العنبري جميعا عن ابي عوانه قال بن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عائشة الله كرمت إذا تكلم الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن wani a cikin karanta alƙulanin mahaifaci kaza ai wani ya kware cikin kaza ya kware cikin wanda ya kware cikin karatun alƙulani wani a cikin karatun alƙulani mai karatu da tajmili da tartili da da kiyaye ka'idoji da maharij huruf ma'a safaratul kiramil bara yana tare da mala'iku manzannai da ake aiko su mala'iku alkiram manya albarara managarta masu biyayya ma'ana wanda ya kware cikin karatun alkur'ani yana tare da mala'iku والذي يقرأ القرآن لكم أي كرنت القرآن ويتتعتق فيه yana masa nauyi akan harshensa da kyar ake yi kan kasai ke tsara kai sai da kyar wa huwa alaihi shaqun karatu na masa wuya lahu ajrani yana da yana da lada ɗaya ko biyu yana da lada kenan ɗaya wanda ya aka kashe sai allazi almahir bil qur'ani ma'a safaratil kiramil barak والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران wanda ya kware a cikin karatun alkur'ani ma'ana ko da zai tafi alkur'ani ya karanta ba lallai ne cikin hadda ba yana kiyaye masarin alkuru yana kiyaye tajwidi yana kira a mujawwara aka yana tare da as mala'iku ke da manyan manyan mala'iku al-kira al da manazarta masu biyayya yana cikin safon su kenan a'a ba sai suna neman masa gafara ba aka ce yana tare da su suna neman masa gafara ne mai suke masa ba a faɗa ba aka ce yana tare da su wannan kamar an ba shi certificate kuma ana ne abin da na faɗa abin da ake so ka karanta da tajwidi tartibi maqarid al-huruf wajen ko wajen ko wajen ne shi ne ka kawai su ko da ko da hadda da magana hadda ake yi wa ake wanda kuma yake karantawa yana masa nauyi yana fama da kyar za a kai shekara ɗaya da kyar za a kai shafi ɗaya to aka ce akwai ladan karatun da yayi akwai ladan wahalar da yayi yana da ladan wahalar da yayi da ladan karatun da yayi kai dai ka zama mumini wallahi baka da tsara har mala'iku ya sarki suna neman maka zafara amma imanin ka ya zama ba kan littafin Allah da sunan manzo Allah ka dauko ba can ka aka ko aka je ko maka nan aka ya maka sai an baka shi nan shi a kwace shi a ya maka abinda zai warware shi da shi ke nan magana ta lalata shi a kama tsarin kuma zai warware imanin baki daya iya ka duk haka zaka yi to wanda wanda yake shan wahala cikin karatu yana da lada biyu wanda yake yayi kore a cikin yana tare da mala'iku yana tare da mala'iku me ya darajar sa me aka ce me aka ba shi eh eh Hmm. ya ce amfani kasancewa yana tare da mala'iku yana cikin mala'iku duk sa'an da ya karanta alkur'an ya kai wajen aya ta addu'a ya za su ce masa amin yana cikin darajar da zai samu sai kuma ne ya samu ɗaukaka kenan ko aka ce yana tare da manya-manyan mala'iku kasancewa kana tare da manya-manyan baki daraja ne ɗaukaka ko ko a'a sai kuma ne ga mara sai dan ba zai kusa kashi saboda yana cikin duk sa'an da kake tare da Allah madaukakin sarki shi amalin da shi aka faɗi ka ake kan wannan wannan wannan zai zore shi ba shi uban shi na kusa da shi sai ne ba wanda zai kusa da shi duk sa'an da kake cikin kake tare da Allah har abada shi kan guje maka in ka mutu sai ya same ka karar da Allah yadda inna ibadi laysa laka alayhi shi da kansa ya koga sai illa ibadaka minhum al-mukhlas yasa da'iman ka zama kana tare da Allah da wani har abada duk abin da aka yi wallahi wallahi ba zai ba abin da za da matsafa da masu fikiri da masu ne duk Allah ya hada su yake wa ma yuhum bi ne bihi min ahad illa bi idni na sai Allah ya ga dama kuma Allah yana tare da kai yau sai Allah zai zai kake gani sai dai in ka kauce kuma ka shiga wata hanya kuma to shi kenan sai ne ka rabu da Allah kenan ko Allah ya rabu da kai sai ne ka rabu da Allah sai Allah ya kyale ka shi kenan kana dawowa kuma misali ɗauki an kaje ka aje faranta al'udu a cikin dare ko da al'umma wannan ya je kai shi wannan kaza yana tsanna tare da ubanki ubanki zai tsaya kusa da shi balle uban ya zama shi ne kwamishinan yan sanda sai ne yara za su je sai mutane za su zo su zolaye su saboda me yana tare da wa yana tare da wanda ya fita to ina ga wanda ke tare da Allah ina ga wanda ke tare da Allah fi masiyyatin Allah yana tare da Allah Allah ce inna Allah ma sabirin Allah yana tare da masu in kai hakuri ka tare da Allah Allah na tare da kai hakiri ba ko kai ka kasara hakiri to akan haka sai ai kokari a koyi karatun alqur'ani da tafsiri nan ko wane ne aka karbi hanzarin sa nan aka ce yana da gada biyu wanda ke karatun gardanci ko wanda yake kokarin ya iya amma harshen bai saba ko ba cikin wato cikin abin nan yanayin ya tashi ba misali wanda ya tashi a cikin dukkan arewa ba ke daya eh, balle inda hausa a hausa ba hausa harshen shi saurin nikewa da haruka ba haka bane wanda ya shi cikin wata bi'a daban zai sai ta ya fi kasan musulunci ya fi kasan addini amma da harshen ya ta cikin wata bi'a daban sai ga gaskiyar yake ta fama yana jin zafin haka yana son ya iya amma ba ya yi mutum yake da lada mun gane ku amma wanda yake gadon shi baya son ya koyi mai kyau za a ba shi lada sai da ba shi ne fuka قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد وحول السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتال بهذا الإسناد وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران والتي أراكم هنا من أنني لو حل عليه إيه؟ إلى الى باب استجابه قراءة القرآن على أهل الفضل والقدار فيه yake babin da ya zo musu ana son ka karanta ma manyan malamai karatu alkur'ani suna ji hazikai a ciki ko da sarki ka iya karatu wa in kana qari afdal min al-maqru'i alai ko da ake wanda yake karatu ya fi wanda ke karantawa ko wanda ake karantawa ya fi wanda ke karatu ma'ana ana son wanda yana karantawa kana ji duk kwarai lokacin alkur'ani wata rana ka zauna kana shaurara shi ma wani aiki ne da mun gane ko قال حدثنا حجاب بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي من الله صلى الله عليه وسلم يسلم أبي سيدنا أبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك من الله يا أبي Allah ya umurce ni ya yi umurni ne karanta maka alƙur'ani Allah ya yi min umurni ya umurce ni yace ya muhammadu je ta da karanta ma ubayyu alqur'ani qala sai ubayyu ce allah sammani laka ya manzo allah allah ya kira suna na yace a karanta ma ubayyu alqur'ani qala allah sammaka li allah ne ya ambace kai kira sunan kai sai naje na karanta maka alqur'ani qala faja'al ubayyu yabki sai ubayyu fage ba kika gari yayi ba da jama'a ga mu ne ni ne ni ne waliyai ba sai ko yana kuka kana ina boye ko sai ko yana kuka sai fashe da kuka ma'ana murna tana sa mutum ya kuka yadda bakin ciki ta yi ba murna ta sa mutum ya da har ya kuka manzo Allah ya ubayi Allah ba ya ce ya shawarce ni ko ya ji izri'a umurta ta ya umurce ni ne yake da karanta alqur'ani ubayi yake ba haka ke faɗa ba mu ya kira sunan ya ce ya kira sunan ya ce na kar dan ka sai ne sai ya tallata ya mai da shi sai wajen neman kuɗi ya sai daga shi sai ya haka sai sai a a sai fashe da kuka saboda murna da jin daɗi Allah ba shi ɗaukaka ba zai ɗauki wannan ɗaukaka ya nemi duniya ba sai da sai da lafiya sai fashe da kuka قال وفي الحديث فوائد كثيرة يجي wannan hadisi yana nuna منا أفاني masu سئن بيوا منها تجوا إلا فائدة ما يستفاد من الحديث من الأحكام يعني استهباب قراءة القرآن على الحزاك فيه وأهل الفضل به والفضل وأهل العلم به والفضل أنت مستحب لألا سوء الطالب يقول الماجر يقول إيه خاشي نقر الجامعة ما لما القرآن يصنع جيد صبر كم إن شيء كاتن كتبك ما كان جيدا بس فعل لك القرآن يصير كلامك من بقوة هذا صحيح كلما تدبرت معاني القرآن ازددت استغرابا كأنك لم تقرأه من قبل وهذا بني سيدنا عمر يرى ايه انت من ذو الله يا رسول يا بردوني هذه اقول وانت انت من ذو الله يا رسول يا رواية يا حرع سيدنا عبد بكر ده تيجي هنا زوا هنا زوا يا تالي سيدي تم تبدا ابيا يا زيتي ايها الناس يا عمر فقال لا تسبيكا عمر عم كان يا تالي كربلاء تسبيكا يا ايها الناس Hmm. sai da ja hankalin su kenan yake man ya abudu muhammadan muhammadan in dai muhammadu kuke bauta to yau ya mutu ba wa man kana ya abudu allaha fa inna allaha hayyun la yamut abadan sai na umar ce ka ce bai taba jin wannan aya ba sai yanzu aka saukar da shi sa manyan malamai suke tsaya bayan sallah a makka kuma shi da yake duk wanda ke karatun shi mai daɗi ne za ka tsaya bayan shi awa ɗaya ba ka da a goma sha ɗaya muke yi a kano ga inda za mu duka a zama goma ba amma a makka kuma madina wallahi za a ashirin sa'an aisha fai da wasu ba ta da duk da ke saboda mai karatu ɗin yana ɗauka yadda yake ke ya ajiye yadda yake taka wasa ne yake ya ɗauka yadda yake so inda yake so sa'ar da yake so kuma ya ajiye a natsi baya ji shakka komai ba gargada ba komai sai fa sai kana jin alkur'ani kamar sabon abu sai a yarka ashirin wallahi ta da gudu sai a raka ashirin barkatai كيف انا ساقرا تمثيل انت كلما تدبرت معاني القران ازددت استغرابا كانك لم تسمعه من قبل قصة انك لحق ما يد حق لي كل ايه القران سيك قار ما ما سوى آية كتب كان جون ايه سيك كاجي معنا كاجي كاب معنا ده موجز القران مولانيكو قال حتى وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه منها أنا أتسين أبند حديث في كرن تجمع منقب المنقبة الشريفة لأبي لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذن أبي يا فهم الدرجة للأوقفة saboda manzon Allah ya zo ya karanta masa alqur'ani suka ce banda ubayy ba wanda aka kare ma kuma Allah yake a karanta ma ubayy Allah ya kira sunan ubayy ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء باشي كان ذكر كما فاطمه با ذلك كان ذكر كما عائشه با ذلك كان ذكر كما علي با ذلك كان ذكر ابو بكر بعد شي اكاي كوغور ميان ادين باكي دا اكاي ابي بن كعب لا يسال عما يفعل وهم ولا يعلم احد من الناس شاركه في هذا اكاي باب والمخلوق دا اكاي شي شارك ابي بن ولا ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه يكي درجة بأبي سامة أكثر من الله يجيك كنا سامة أبي كما الله يكرا سونا أبي دسونا سا درجة تبيكي في هذه المنزلة الرفيعة ومنها يكي هنا لكن أبنى حديث في كرم تدم البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به مما يبشر الإنسان به ويؤثار من معالي الأمور يكي إن أتى منكم البشر na wani al'amari mai daraja mai daɗi duniya ko lahira sai ka kuka zai iya yin kuka babu komai ba bin wa amma qawluhu Allah sammani lak fihi annahu yajuzu an yakuna Allah ta'ala yace kulli yasa ubayyati Allah sammani lak manzo Allah ce ya ubay Allah ya umurce ni na karanta ma alqur'ani ba magana ta kare ba sai ce yake sunana me yasa ya faɗi haka ha daraja ce yayi menene da menene saboda ya samu ne saboda ya samu tabbacin haka saboda me me yiwuwa an ce ne manzo Allah je ka karanta ma sabon ka alqur'ani ubay ba shi sahabbai me yiwuwa an ce ka karanta kaza me yiwuwa an ce ka kaza duk waɗannan ihtimalat inna Allah amarani an aqra'a alayka alqur'an فيه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكره على رجل من أمته ولم ينص على أبي ميوة ألا ياتيني je ka karanta ma wani cikin al'umma ka alqur'ani Allah bai bada sunan ba manzon Allah ne zabi ubayyi to ubayyi in manzon Allah ya zabe ka Allah ne zabe ka duk ba dai bane sai sai ai me yuwa Allah bai kira sunan ubayyi ba sai aka ya Muhammad je ka karanta wani ɗaya cikin al'umma ka to manzon Allah da yazo sai zabi ubayyi sai ce ubayyi na kuma a kore wannan samma wa sammani lak yace wa samma kali fa arada ubayyu an yatahaqqaqa hal nafs alayhi aw qala ala rajul sai ubayyi sai na sai san ai nafsi ne aka kira sunan shi ko ko cewa aka yi cikin sahabban ka sai manzon Allah ya zabe shi fa yu'ahadu minhu istisbat fil muhtamalat yace wannan hadisi na nuna muna dan abu yazo akwai ihtimal a nemi tabbashi a tabbata a nemi tabbashin abin a tabbatar ga abin da ake nufi da yake Allah dan manzo Allah ce inna Allah amarani an aqra alayka alquran ma kana yanbaghi ma kana yaliqu li ubay ay yas'al wa sammani lak لأنه لو لم يسميك يسميك له كيف يقول إن الله أمرني to amma ya rido an yi tasbit ya ƙara tabbas ya ƙara samun ƙarfi don ya ƙara jin daɗi ya ce dukkan ku sahabbai ba wanda Allah ya kira sunan shi daga sama yake a karanta alƙur'ani sai ubayi طيب واختلفوا في الحكمة في قراءتي على أبي kuma sai tun yasa aka aje a karanta ma ubayyu kawai sunan ne malamai kuma suke faɗa da ke an yi ne don manzo Allah ya kafa sunna ya halatta a karanta ma wani alqur'ani ya ji ya kamata a ya halatta a karanta ma wani alqur'ani ya ji ya halatta a karanta ma wani alqur'ani ya ji ya mutu ne da an ce zai karanta ne in za ka mutu ka ajiye naira dubu biyar dubu goma ji a yi ma fi dawo duk laifukan da kai duk zalamin mutane da kai da an yi fi dawo shi kenan an kwato ka daga Allah madaukakin sarki to sahabban manzo Allah kuma da manzo Allah yace al muflisu man yati yawmal qiyamati bi kaza kaza kaza da kai da wanda suka maka fi dawo duk aikin su na da ya kai naku to ya haka za a tsayar da su fi dawo ba su da hasali a cikin jira fidda'u ka kamar kowa zalunci da kai maka in lokacin babu hali ba za ka mutu ka ce tuwa ne a yasa suna da kaza akwai hakki da za ka za a waje na ne sai a a ce kace ma ya'an su duk sa'an duk wanda Allah ya wuri masa ya wani ya zai ɗauka shi na ɗauka shi kenan kayan maka ka fidda in an kawo mutum ya ana bin shi bashi ya manzo Allah ke yi ba ya masa sallah sai wani ya zai ya manzo Allah na ɗauki wannan bashin zan biya sai manzo Allah ke to ai mutum ana kawo mutum ya ce akwai bashi a kansa an ce eh banki kaza na bin bashi banki kaza na bin bashi yana da dukiyar da za a biya rafi a'a akwai wanda zai biya masa yake sallu ala sahibi ku je ku samu limamin ruwa ko limamin kauye zai muku sallah manzo Allah bai muku sallah ba in sai wani ya sai ya manzo Allah zan biya wannan bashi a nuna min ko duniya ko lafiya wanda zai ce zai biya bashin banki da ake bin sa sannan a rinka alfahari da ana cin bashi a banki ai alfahari ga duk wanda ya baka shawara ka zaka ya yaudare ka ko malamin ka ne ko shi wanda kana karbuwa da kai da shi za a raba amma kullum interest na hawa kan ran da za a kama yasa ne gudu zai ba abin da zai masa ba abin da zai masa wallahi ba abin da zai masa Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. eh. eh eh ya gari ba aka ce an fi masa ba ke ce bai yafi ba a wata irin magana ce shi matsala matsala matsala ce tana ce shi daji sai mutu kace kaya ce hakkin ya tsaraya a kan shi ko akwai hakkin Allah zai kama shi da shi ya tsaraya an gama ko to saura kai da kai abin ladan ka ake magana amma cewa bai ya suka koya ya wannan magana an gama kai da kai abin za ka samu lada ko ba za ka samu lada ba eh? zai samu lada ko ba zai samu lada ba ya danganta da niyyarsa kaga an ce ba abin da za a kalla abin da sai suka kalla shi ne wannan ya riga ya mutu kuma ba abin da za a biya amma bai yafi ba yayi zai zai yi ya biya ai ba wace ne lalle ne sai ya yafi dai sai ya bari Allah yana kama shi yanzu ma ne zai samu lada sosai don ya ce shi ya yi to kaga ina ke bidda ko bidda sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى شنو abinda aka ce gaba da هذا da ya zama ka dole to zamu fara قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا sai yake mai karanta yana karatu me yake mai aka ke karanta maka na sai ka ce Allah ya ce na karanta maka lam yakun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه هل تجوا قصة الايه دقه النيه أتجاوز لم يكن الذين كفروا ما لم يكن النيه أتجاوز بينهم an gama kusurci me yasa aka ce a karanta musu me yasa to akwai ikhlasi a cikin ta to kuma ne ha وما أمروا إلا ليعبدوا الله وبوتا تاوى الله كو يهودا بقصد الكريدات وكبوتا الله بني مخلصين له الدين كتاك الدين كتاك بوتا الله بني خلفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة الدين كنا وندي في مكشف الدين كما يقول ممكن أي مخلص لم يكن التكاوى ان الدجي دجي دجي دجي حتى زرت كيف شيء ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك شر البريه ان الجزاء عند ربهم الا الذين امنوا وعملوا الاولاد زوا خلفي في كرشن سوره الكاوى ساقيه ان فارا da mamakin al'amarin yahudawa suna ganin gaskiya Allah ke falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi sai ka ce sune sha'abullahi al-muhtar dan me Allah bai yadda dama ya aiko annabin karshen zamani ba Quraishi da cikin bani isa cikin su suke son azabe quraishi da cikin bani cikin su suke son azabe shi ma'ana su ne za su yi da samu Allah ya abin da suke so saboda girman kai da inadi da sauran kudi saboda talaba shi yasa a cewa mun sani sun san manzo Allah ya arifuna kama ya arifuna abna'ahu Abdullahi dan Abdullahi dan Sallu yace na fi sanin na fi imani da manzon Allah sama da imani da nake da tsana da na haifa saboda manzon Allah na karanta komai da komai cikin littafi ya ta dana koran da uwarsa take ba kai ne uban ka ba shi da yanda zai abin da ya faɗa yace na yi imani da manzon Allah fiye da yadda na yi imani da dana da na haifa saboda ce zancen manzon Allah babu kan baba sun karanta cikin littafin babu kokato babu shakka yace amma dana da na haifa duk hayaniyar ka dargi makarar da uwarsa ta sai ta ce hayya je kika nemi daga wannan ba ɗan ba ne. Eh? ya za a yi sai a sake lale ko mana ce kansa akwai shakka sai uwarsa ta yadda manzo Allah ko ya karanta haka Allah ya falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi yasa yahuda dan girman kai da inadi sun san ya hu kama ya arifuna abu sun san manzon Allah kamar da suka san aiki amma saboda hasada da girman kai da inadi suka ce ba za su bi shi ba ko da za su dawo wuta ne ba za su bi shi kaga sakamakon girman kai ko da hasada ko قال وسماني لك yace manzo Allah ya ubayyu Allah ya umarce na karanta maka suratul bayyina lam yakun alladhina kafaru yace wasammani nab Allah ya ambace ne bari wurin ka ya ambace ka sunana qala na'am qala fabaka sai ubayyu kuka قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شوبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله أبي ولي نكوبة ولي ليس نكون جيدا yaushe ta ba fada da wani don shiga kungiya yaushe ta ba fada da wani yaushe ta ce ga kungiya ta sai ka shiga har abada ba a taba yi wannan matsayi karshen zamani da duk a tsaya a duniya al'amari ya zama business neman duniya shi ke nan komai ya zama abin da ya zama saboda dan adam ba mala'ika ba lokacin da fikihu ilimin ke shi in ka baje koli ba za a zuba kaya mutane kana karatu fikihu an karanta a wanda hada ce muktasar za ka kamar da shekara talatin na karanta da muktasar asali da duk in kana karanta ibo in ka ɗauke ya dama da shi in ka shiga da abin ka ya ɗauka da sai aka waye gari tana karanta fiki a tsoro gwamnati da shugaban da ko ina ba ruwansu da tsaye ba za a tara wani abu ya tashi babban al'amari a cikin gaba a ce to ina malaman fiki mai fiki ne ce mai shari'a ta ce ba ba ruwan hukuma da kai dan boko ake mai mai dabara ta ce mai amerika ta ce mai mu dan adam kuma ba mala'ika bane yana son a san da shi yana son a yi da shi ko kai ka je ka baje kolin ka yau ko wanda zai taya gobe ka zo ka baje ko wanda zai taya jibin sai dai ne sai dai ko kar ba ka kasuwa ko ba haka bane to dan adam haka yake yana son abin da to aka sa ana karatu ana karatu har jihadi ba aiki jihadi ba aka zo ana karatu ana ilimi sai aka zo aka samu wani lokaci da wannan abubuwan sun daina ci. abin da ke ci shine tariku su ne kungiyanci su ke ci su ne ka baje kudin su zuwa zo ai ma sai dama a kama kudi sai kowa ya watsi da karatu aka zo aka taro a nan to tun daga nan aka daina karatu sai dai ana yin su ne ko sama sama sama abin da ke ci shi ake baje kolin sai aka samu su zai zo ya yi shakenci shi ya yi shakenci da ya zo ya kawo girma ya kawo kudi ya su cije na ya zama ya shehu ya zama wali Allah mun ce mishi aljanna jin kai abin da ga dama to da ya zama da wannan lokacin abin da ke ci shi ne ko in ka baje wannan kolin za a zo a taya za a tsaya za a biya kudin hannu a yi kari eh. sai kowa ya aka daina karatu sai aka fito wannan kolin wannan ya kafa kaza wannan ya kafa kaza wannan ya kafa kaza ana tare jama'a ana kawo hidima ana cike nan sai aka manta da Allah da manzon sa tabbata tabbata inna arka Allah ya kiyaye باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ بالاستماع قبل بيان قدرا شورارا القرآن da ne muka nemi mahaddaci ya karanta ma a Qur'ani kana shauraro kana ji kana jin daɗi kana kara imani والبكاء عند القراءة والتدبر لكم أبوك إن أنا قرأت القرآن كان تدبر لا غم سؤالة في القرآن كنا لكم با عبد الله سبا شريم با سبيت با كو عني با من شاو يوضع من آه، آه، آه، مدينة هو الجول الذي قرأت القرآن بس أما هذا هو أنكم في الآية كيف مكتوب هنا يا شيخ يا شيخ من جيني أنا بكرة يا شيخ أنا يا شيخ هذا بالله لا إله إلا الله جيرانني بعرف يغني أكرر جاء القرآن كنفر قوات كالزهر عزم عوامي صاحب الناس ما حنك ليس وجد لأنه أنا بشيري جاهو وقريب نواني عيزة زبعي إيه ويقاب شيء أبا أطلب الزهر اللي ما يتموض القهور يجب أن أفرنا جزا عزيز كاتا جزا والله تلاي وإما لك من الشيطان نفسه فاستعيذ بالله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفظ قال أبو بكر حدثنا عبد بن غياث عن الأعمي عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكربون عبد الله بن مسعود من منزل الله يكفيني اقرأ علي القرآن كرت من القرآن الكريم قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل يتعاوض على نكرة جامع القرآن كيف أتكلم القرآن نكرة الدنيا وكما جامع القرآن kala inni ashtahi an asma'ahu min ghayri mm. sai mun zala ce ina sha'awa ina marmarin na zikara karatun alqur'ani daga wani na mana kullum ne ke karanta da kuma yanzu so ne wani ya karanta ni ma na ji fa qara'atu nisa abdullahi da masudi ke tsena ko suratu nisa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tiriyan tiriyan tiriyan yana karatu wa rattil alqur'ana tartila ibnu ummi abd abdullahi da masudi yana cikin qura'us sahaba ya karanta ma alqur'ani sai ka gidi yana ce hatta idza balagu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida rafa'tu ra'saka yana fadar haka sai daga kansa aw kama zani rajul yace ko wani ya zungure ni haka إلى جنبي فرفعت رأسي هنا تذكى إلى غطا فرأيت دموع الدموع أبو كثير إلى كراسي لما كيف كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في هوا لتذكى إلى فرور وطول من الله من الضرار يبصني بأن كراتي في ولي الظهورين إلى تذكى في لغم الله أنا زبد أقول أنا زبد عوائي يا جزاك القرآن كما وأن مرن كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا درجة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وأن درجة معجبة ما Allah الله zama idan إيه ما manzo الله تبو دمي تبو دمي Allah da murna da tausaya ma al'umma sai قال حدثنا حناد بن سري ومن جابر بن الخالق التميمي جميعا عن علي بن مسكر عن الاعمش بهذا الاسناد وزاد حناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرا علي وان الروايه من ذا الله على المنبر يتي عبد الله لما تقول كان تامن القران القران باوا فمن ذا الله شيني haka fasu mu alqurani ya karanta ma duniya amma yana kun karanta maka shi ma yau ka sa sai ka ji ka karanta kuma cikin alqurani fakra'u ma tayassara min alkur'ani ana son kullum ka karanta duk abin da Allah ya gode maka alkur'ani haya biyar shafi ɗaya ne shafi biyu izi ɗaya izi biyu izi uku izi hudu abin da Allah hore maka annabi a tsanake kuma ya zamana kullun za ka yi za ka ga albarkan ya a gidanka za ka a gidanka za ka a gidanka za ka samu ɗaukaka za ka ga duk al'amuran Allah yana yayi amma sai fa alkur'ani amma in ka je ka ce ai za ka gani gina gida ai wannan kusuro abin ne kaho wancan kusuro abin ne zanin layu wannan abin ne kaho mai mai likafari wannan abin ne tsakiya abin ne ko shiga tsaki kuma kenan kowane ne ya faɗa kowane ne karatun alkur'ani manzo Allah ne gidan da ake karanta suratul bakara shaytani ba zai zauna ba gudun zai guje ba ka zama gidan ka tsaf sai ka karanta ka sa kaset na suratul bakara a karanta ko alkur'ani ba gida in akwai shaytan shi zai gudu duk wanda yake zai ma kafe to ya kafe kake kai ya kafe ya ya kai ka ya ya kafe ka wallahi ya kafe ka zai karban kudin ka bai hana komai bai hana barayi shigo ka Allah kiyaye bai hana ko gashi shi sai a mutu rukiya ko bai kiwa za ta duk layu da ke gidanka duk rasai da ke ka kika kwashe suka kona yana kwashewa yana kona sai bar rukiya da yi saboda shaidanan cikin ke labewa suna farna duk sa da kaga gida an kasa zama kishi mata sun kasa zama lafiya kuma kowa ka binciki ɗaki da bankarin gado ne karkashin katifa ne karkashin randa ne wani karkashin firiji ne karkashin karkashin baki ne a faru duk ko duk ne wani abin da ba ke gada shi da doka ki jefa kuna wallahi ka mutu ne mun karatu tafsiri a gobe mun fassara cewa duk wa'annan rashin zaman lafiyar shekaru ne ke zuwa suna kula su a gida muna tashi cikin wani almajiran mu cikin jibar da Allah tashi yake wallahi muna zuwa gida muna bincike muna bincike abin da ake sai ga bodi su ne ba mu san yadda ya kai aka aka su mutum haka wani zo ya ga wani babban an tsaka da al'amari ya ka zai ka ne cikin bincika duk abin da gani sai ya kona wallahi sai ta amin da abu kaman kan mutum kaman gashi ke wallahi ma la abin da da bincike na kenan ban san yadda aka sai ba ko nake da gani ba sai ga shaidanu ne iblisai ne ko ne kuke gayyata abin da suke so ke abin da suka kana ba sa son su ji karatu alqur'ani ba sa su ji suratul bakara ba sa son su ga ana sallah a gida manzo Allah ce kai sallah a gida ka albarka za ta sa a gidanka nan wannan rataye rataye da zai kaho kai ka yanka rago kace kaho ba shi da amfani karo kina ma kanka kashi ta ma aka tsaya aka samfuri kaho ba shi da amfani aka yar kuma ka je ka ko shi zai kare ka kai mai likafari kai mai likafari ya mutu ya mutu ka masa ne kafa ne kuma ka rata shi zai hana barawo shigowa shi zai kare ka shi zai kare ka wallahi mafatan shi ta muke nan su abubuwan da suke suna nan tare a cikin su kenan suna inda suka ɗauka dabbar su kenan suna suna aiki a cikin ka ana rasa zaman lafiya sa wannan gobara ya tashi sa wannan ka ya tashi su hana hana mara zaman lafiya su hana kasa kan a cikin gida binciki karkashin gadonka karkashin ranta karkashin firiji karkashin kuka ban daki cikin ko ina bincika duk wani abin da gani haka daga kona su ka sa suratul bakara ka sa ka su ka suratul bakara gani duk dan su ya buga gidan amma ka je ka gayyato shi da kanshi da zai kawo yana ma azaba kuma ka je malamin tsubu yake ai fly ma kafi me za ka fa shari za ka fa za ka ba ma shari ne a gida wallahi eh. <laughs> Albariya ko, ko a keto. mara kafan da iya kare kansa ba ke da ya shiga gidan ya abin gidan ta har sai da ya ke وجينا بك على هؤلاء جميلا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مسعر وقال أبو كريب ان مسعر عن امر بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى القرآن شيء والله كما الروح كي wannan na fi zarfar wannan dama wannan minista wannan gwamna wannan na fi tsare wannan na fi zarki wannan na fi kaza to lokacin da ga malaman su suna tallata tsubun su a cikin talabijin a cikin radio a ko ina suna suna suna aika mutane ana tallatawa in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza duk dabaru ne ake lokaci ne na mutane bukatar su ta tashi ido ba sai tsafi za a yi sihiri za a yi za a fita musulunci ne ma dungu wallahi sai da aska sai zai ce to wannan fa akwai kaucewa eh to ayi nan kauce da baya a tuba tsafi za a yi ولكن دا والملك ذاك الجلالية أن كشف الأدب أي ما الأدب أتى أكاو أن جاريرين أتى أكاو أن مقل أتى أكاو أن منين منين أكاو نولا مدين أكاو منين منين دن دائر كي درش الإيمان وليس أي رش الإيمان أكي سامن دنيا وين متي بعطي ساق بدع بطلع يكشف اسمه حياة نولا آآ آه، آآ آه. لو كشف مزاق الزاج بدل رنس دع يكون في أي رش الإيمان يكون da rashi za a cire harshe da rashi za a yanke abu kaza da rashi da rashi za a yi a wai an kashe shi da ya kuma shi ke na bukatar da sai an jakinci rashin imani wai saboda duniya da titi daura ce sai a ne duniya a neme ki da hanyar banza kai kanka kai mata taki a neme ki da hanyar banza in ka je kuma lafira ya kai malaka zama ki Allah ya kiyaye قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن هريث عن أبيه عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيرا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيه أبن أكارك أن أكون حديث شك مثله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت لحمك عبد الله المقصود لا تفهم وقال لي بعض القوم كذا شرحنا في يقول ثالثة كلمة اقرأ علينا قرأت من القرآن فقرأت عليهم سورة يوسف حين كانت سورة يوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزل يجي ما هكذا فقد ذلك قال قلت ويحك نتيجة في مسكين دقيق كيف مسكين دقيق والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي أحسنت في مسكين دقيق والله حق أنا كان كاما بأن لكي ديني كي كشوتا kuma su kan samun sarfasu da a lokacin da wani wa bainama a ukallimuhu yace ina zantawa da shi in wajadtu minhu rihal khamr ina tattaura da shi sai na yana baki ina warin giya قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب فشاجع ثم تقول كيف تشاجع قال قال قال إذا كانت سامع القرآن كتب هكذا ليه بنوت لا تبره حتى أجلد بيتي والله والله كبرنا بطينا سيرنا الحج قال فجلته الحج سينما تقول أنا حج بشيء in ka ba shari'a kano an yi bulalan biya an yi jahannu an yi mene da nasu ba abu ya zuwa ne kenan ba samu ba ba samu ba eh eh tun da ba a yi jifa ba ba a samu ba ba a yi bulala ba ba samu ba ba ya ba ba samu ba tun da ake so ba ba a shi a zauna lafiya ba za ba shari'a ne lafiya قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجرم قال أخبرنا عيسى بن يونس وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية فقال لي أحسنت إيه وأن كارم باشي في حديث أبو معاوية باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه imam babu farlan karanta alkur'ani a cikin sallah kuma a nemi ilimin karatun alkur'ani ka je ka nemi wani ya karanta da kai alkur'ani ki nemi ilimin karatun alkur'ani ya ake karanta alkur'ani a karanta maka ka ji ka koya inda aka tsaya ka tsaya inda aka wuce ka wuce inda aka ja ka ja inda aka takaita ka takaita ma'ana ta juri ke abu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا an al amash an abi صالح an abi هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول يكتب مثال ليس مثال أم أدم دائما يفلسل تفزوا مادة كان ينعى تفعي أمين ثالي لأحكم جيسان في منزل الله أي يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثة خلفات العظام كمال ينقب بايعته يقوم إلى جيسان رجع من يمن يراكم أولاده لما لكتب ثم دعم لا سوء قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من صلاة خلفات خلفات الإمام الإمام إتي آية أخرى ذات كرنجا أكيد الإمام لا تسيا في مدرسة أمركم أبو لا أراكم أبو راكم ما ما تسيك من يمين راكم أكون تقعدا أو لن أربعة إتي كرنجا آية cikin a cikin sallah ce ko a cikin alƙur'ani fi salatihi a cikin sallah yake salatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi salatu ayatin ayoyi nawa yaqra'u bihinna ahadukum ɗaya bai karanta fi salatihi a cikin sallah wa aya nawa take wa in mutum ya karanta ya karanta aya uku a cikin raka'a biyu sallah ta yi bayan fatiha aya nawa ake yi ya karanta magana makafakar umarta ya tsara makara umarta ya tsara ba ita ake ne abin da ake wata ka'ida malamai suka aje bayan ka karanta fatiha sai ka karanta aya na wata a kalla uku uku akalla eh? akalla na to wannan kace ma'ana yace al-ghayr al-maqdud alaihim wa al-dhalli bi ayi ala'i fa bi ayi ala'i rabbikuma fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadzibani sai yarku'i ha raka'a ta kullu aya nawa ce sallah ta yi wanda suka ce uku fa me ce da hujjar kuma su aya aya eh ina ma na fakara kuma ta yi to Allah ya tsaho ne maza ta siyar da aya goma sai kawai da aya ɗaya tsara ta mata ya tsara eh? yanzu wanda ya karanta suratul rahman baki daya Allah ya dore zaka sai ce fadi ayi ala ya rabbuka kuma tukadiba ai fakara ma ta ya tsara to da ya hore maka suran baki daya ba ma ta ya tsara ba eh? ba hujja ba ta da hujja wanda suka ce kalla shay uku fa eh ne suratul asr suratul asr ba aya ba aya uku ne sura ce baki daya eh suratul asr illa aya uku ne amma ai ba aya bace sura ce baki daya in za ka karanta sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تعشي فكرة آية وكرة سورة سورة فكرة Mm-hmm. طيب. طيب. ai mun gama wannan matsala a nan saka koma da baya mun karanta nan mun tattauna mun gama ko muna kan magana mafi inganci za a karanta sura bayan fatiha to shine malamai suka ce wai suka ce aqallu shay'in aya daya wai suka ce aqallu shay'in biyu wai suka ce aqallu shay'in aya uku shine suka dauki wai suka ce aya daya suka ce aya uku kuma wayanda suka ce aya ɗaya sun kasa kama kansu hujja wanda suka ce aya uku suka ce akwai inna atainaka akwai wal asr ayoyi ne guda uku a ciki ba duk sa'an da ka karanta su a cikin alqur'ani ba wanda ya sai maka sai a ce ya karanta sura ma sallah ta yi hujja ta samu shiga kuma ta samu shiga ba to akwai aya ayatu dain a cikin alqur'ani ta kai sura uku ta kai aya nawa ta kai aya goma to amma duk aya ɗaya ce in an karanta ta fa sallah ta yi ko ba ta yi ba eh? an dawo kan akalla cin aya ɗaya kenan abin da ake so da mutum zai karanta fatiha ya karanta aya daya ya yi ruku'i ya karanta da zai karanta aya daya duk sallar ta ya karanta aya biyu kenan sallah ta yi ko ba ta yi ba abin da ake don wannan a hadisin cewa yayi salatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi ina mana fi salati mai sai fi kulli raka'a fa fi salatihi mana sallaka raka'a farko ka karanta raka'a farko da ta biyu ka karanta aya uku to ya ce sallah ta sunna na fila yake fi salati al-asl fi salati al-fard al-fardiyya aw aw nafila n'a yi maganar sallah farko abin da zai zo farilla ko nafila da farilla da nafila kace wai ai da farilla mutum ya ce nafila shi salati ne ke sallar ta ya ce nafila ha eh hmm. wannan koyarwar wace ce wani Thank you. babu da wani da ya kasu yin wannan to shi yasa duk wanda bai karanta irin yadda manzo Allah karanta ba shi da sallah a ina mana bai duka koyarwa ba manzo Allah ya ce ka karanta ayoyi guda uku a cikin sallaka kuma ka ce bai bisa koyarwa ba wannan koyarwa ce ka janye kawai wannan hadisin zai zama nassi na cewa aya raka a biyu an karanta aya uku sallah ta yi eh eh khairu law min salati kalimatin idamin simani ayoyi uku a cikin sallar ya fi maka ka karanta rakun ma manya manya guda uku masu ciki na kan rakun na ciki ma'ana aka ce rakun ne ya kuma nawa kenan biyu guda uku masu ciki rakun nawa kenan guda shida معاك haka قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن بكير عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة إذن الله يكتب مؤمنون الصفة الصفة وتتكا كاشي وانت الذين أشتم صلاة النبي الله كزما talakawan manzo talakawan sahabbai suke zama ba sufaye ba shi da alaka da sufaye su ne suke makala lokacin da aka samu sufa babu zancen sufaye sufaye an kin an wannan suna an kirkiro su ne suyuti ya kawo fil awa'il al awa'il ne suyuti akwai littafi da aka ce shi al awa'il na akwai al awa'il li abi hilal al askari akwai al awa'il li suyuti akwai al awa'il mana awwalu man qala kaza awwalu man fa'ala kaza awwalu man farkon wanda ya kirkiro kaza lokacin wani ne ke tara kaza ke tara kaza farkon wanda aka ce farkon wacce ta yada hijabi wata mata ce yar halifa eh, lokacin da matsala ne suka tsinci ita ce ta farkon mace wacce ta cire hijabi tana ganin cewa cire hijabi shine isa da iyawa sai ta cire hijabi sai aka shine ake awwalun man tasamma bi sufi huwa wani shine wali da wali a shekara kaza da kaza kaza a lokacin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan asufa ba ta da alaka da sufi da a ce tana da alaka ba za a ce sufi yake asufi النسبة الصفة والوجين أكمة الله من الله صلى الله عليه وسلم فقال كما دعا الله يتردم على سيدي أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين يتي وانين أتكينك يتي صن يجي العقيق وادي العقيق العقيق مكة يجي يكاو من يمن يراكم أبدا أبدا ناقتين قدا في غير اسم ولا قطع رجل با ساتي با با قواتي ملك وقلنا يا رسول الله ذلك يا من الله صلى الله عليه وسلم نحب ذلك هو اللي أسلم هنا صحبه قال أفلا يهدو أحدكم إلى المسجد ويؤلم أو يقرأ آيتين فيعلم أو فيتعلم يكوي كراتو آية غدا من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين يا كنسا تابوا غلاد راكما غلاد وصلاة خير له من صلاة يقوي كراتو آية غدا أكو يا كنسا راكما غدا أكو وأربع خير من أربع يقوي كراتو آية غدا أكو يا المتا راكما غدا أكو ومن أعدادهن من الإبل يتي غرغدم أبنك كرنتان آيوي يا كنسا غرغدم ونقدد مراكما abin da manzo Allah faɗa mun gane ku saboda a zaburar da mutane su ta san karatun alkur'ani koyon karatun alkur'ani da karanta shi akan tajwidi da kuma aiki da shi mun gane ku babu fadl qira'at alqur'ani wa surat babu da na bayanin falalan karanta karanta alqur'ani da kuma karanta surat al-baqara قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبه وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمزع الله صلى الله عليه وسلم اخذ فدرتها اقرأوا القرآن وقرأت القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه القرآن في زوران تاج القيامة ينا ينا كيسكي وأن مزواء القرآن وأن كي قرأت كل تجويد وترتيل سنة أيدي اقرأوا الزهراوتين زهراوين وكرنت الزهراوين ما صحت قدادي سورة بقرة سورة آل عمران فإنهما صبر وإن سرور قدادي سورة البقرة بآل عمران تأتيان يوم القيامة ذات الدوران تاشن القيامة كأنهما غمامتان كاشي سو jirgi ne guda biyu ko jirgi ne ko kuwa abin nan inuwa كأنه أو قال كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواص تحاجان أنا لا يرعى سورة البقرة بسورة آل عمران ذات في إن كنا تفيا كنا كفا حجة ذات في جوان يكون على سيدي كرن تاس كله إجي أي كده عن أسهمهما اقرأوا سورة البقرة وقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وماذا فإن أخذها بركة ريكو ريكو دا القرآن سورة البقرة كرتا أنا كرتا أجدنك كو أكسيت أنا كرتا إيجي البركة ذات تسجدنك وتركها حسرة وتركها حسرة لكن كرتا سورة البقرة أجدنك كما بكين تكيني دا سارة ولا يستطيعها البطل masu sihiri ba za su iya jaye ba za su iya karo da suratul bakara ba za su karanta ba ba za su iya karo da suratul bakara ba wala yati ma'ana duk in ayi sihiri da aka karanta suratul bakara sai Allah ya warware قال معاوية بلغني أن البطلة السهرة معاوية abin da ake nufi da batala sune sahara masu sihiri lokacin su ke ya lokacin zabi eh, an fi imani da su sama da da aka yi da Allah sa'annan mutane shi shedan nake wani ya jayi tsafi wani ya jayi tsafi ko mutum ɗaya Allah zai ba da a ce tsafi na aiki dukkan sai zama wannan wuri قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا معاويه بهذا الاسناد مثله غير انه قال وكانهما في كليهما ولم يذكر قول معاويه بلغني قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سميت النواس بن سمعان الكلابية يقول سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران إذا أزوران تاشي القيامة لما زوما كرنت القرآن سنة أي سورة البقرة وآل عمران تيجي مسجاغوها وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال في من الله قال صلى الله عليه ما نسيتهن بعد يتي بمن ترى سورة أبدا قال كأنهما غمامتان أو جلتان سوداوان كاشي جلد جنين قدار بكاشي بينهما شرق بينهما شرق أكارس أقوي حقي أو كأنهما خلقان من طير صواف تهاجان عن صاحبهما كاشي سنطايني سكيفه سنة تفيا كسر سيدة مؤمن inuwa اللهم علمنا من حديث وعافنا من عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فمن لك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين ما معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. ba da reni ba ba da komai ba manzo Allah sai ce hadhihi rahmatun ja'alaha ja'alaha Allah fi qulubi ibadi wannan tausayi ne Allah ya saka a cikin zukatan bayansa wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ruhama yace ai Allah madaukakin sarki yana jin kan masu jin kai ne wanda baya tausayi Allah baya tausayin har abada man la yarham la yurham haka wani balarabin kauye ya tarar da manzon Allah ya dauki da yana kawai yana wasa da shi yace ma sha Allah innakum taf'aluna hadha ka san mutumin kawai ba abin da ya dame shi abin da yake ransa zai faɗa bai san menene yake faruwa ba sai za su haɓai suka ce ba sa iya tambayar manzon Allah mas'aloli sai za suna Allah Allah wani ba kauye ya zo sai tsayi gaba da kai tsaye ba abin da ya masa zafi su suna jin nauyi ai ka san akwai birnin shi ko kai ya wai amma mutumin kauye sai sai ba ta iya kamar sai suna Allah Allah wani kawai ya zo sai ta faɗa manzo Allah kuma ya sai shi ya saba da tunda wani ya zo ya kake shi haka yace eh ya saba da kuma aikin mutum ya tashi ya kiwon dabbobi ya kiwon su ramu ne ne da mutum ne da mun da mutum ya zo kuma daga baya ya yi an gama wannan tuntun yace ma sha Allah innakum taf'aluna hada ma sha Allah ku kuna aikata kuna kuna tawai da yara kuna wasa da yara menene da menene ya ce ina da ‘ya'ya ko guda nawa ne yana da ‘ya'ya guda goma ban taɓa yi ba ko ɗaya cikin su haka ba sai manzo Allah ce man la yarham la yarham wanda baya tausayi Allah baya tausaya masa wanda baya jin kai Allah baya jin kansa duk wanda baya tausayi duk azzalimi duk me duk me ka gani Allah yana Allah yana tausaya masa إنما يرحم الله من عباده الرحماء كان أقول الله كوتا يا مكة kana son Allah ya jin kanka ka tausaya ma bayan Allah ka jin kansu in ba haka ba duk abin da kake rana ɗaya zaka zo ka wayi gari sai kai da dama duk ka wallahi ko da ka rayu shekara dubu sai kai nadama, dama abinda Allah ya tsara shine zaka rika tsira in ba haka ba ko fau fau kai rayuwa yake inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahama Kusan yar manzon Allah kenan da ɗa zai ɗanta zai rasu ba jika manzon Allah ba kenan da ta aje a kira manzon Allah ya ce ku je ku gaishe ta ku ce sai hakuri inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akaza inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ta idan ne aka yi shi ya bayar kuma shi ya karba sannan ta ce a je dai manzon Allah ya zo ma'ana abin ya fi karfin ta kenan ya ci zuciyarta tana son ta ga manzon Allah ya zo kafin ran dan ya fita zai samu albarka shi yasa malamai sun kafa dalili da wannan hadisi cewa ana son manyan mutane masu tsoron Allah su halarci wanda zai mutu ko bid'a ce eh Thank you. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال وقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة وقال أبو طلحة أنا قال فأنزل, فانزل فأنزل قال فنزل في قبرها كيف ذات ذو تنقب أمانا إمام البخاري يأكاو سأتكيكي إتي عن كربو دقاء أنا استمالك الله يكارا مصري بيسي شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنسى إلنا قصمان إرمان ذا الله صلى الله عليه وسلم إتي شهدنا رسول إتي مكجي مكبرتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر زي من زعل لنا زوني أكم قبر شاقي فرأيت عينيه تدمع عيني إتي سينجا أي إذا من زعل صلى الله عليه وسلم سنا فرارا هواي سنا فتد هواي ولا هواي فقال سي من زعل الله هل منكم رجل لم يخالف الليلة دعك جمع زع za a ɗauke ta a saka cikin kabari abin a rufe ku taron jama'a cikin kuwa akwai wanda bai sadu da iyalin sa jiya da daddare ne kuwa ya sa kan shi kasa ko asiri zai tono ko shi kenan sai aka samu abu Talha al-ansari yace ya rasulullahi ana sai manzo Allah ya ce fa anzil ka shiga ma'ana shi zai kama ka shi zai rike eh, sai faka eh zai ce to ka shiga cikin kamar. abu talhat al-ansari ai mun san darajar sa ko abu talhat al-ansari ko yana cikin manyan manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma kisa sura ta wannan ya ta manzon Allah da tarafa ita ce ummu kulsum matan sayyidina usman ita ce tarafa to shine aka ce yaya wannan matsala ta zo haka malamai sai suka yi suka yi su je su dawo matsalar ta yi musu wahala me ya hana a ce sai na Usman ya shiga ya binne ta ko ya shiga ya karbi ta ya sai wasu ka ce ai dan sai na Abu Talha ya kware ne cikin irin waɗannan abubuwan ke sa manzo Allah ya ce shiga sai ka ce a'a ba wannan bane to ga su manzo Allah ce wane ne cikin su ku bai da iyalin su ba a suka ce to abin yana da tsawon kai sai na Usman matar da don ummu kalsum sai da kai rashin lafiya yi jinya mai tsawo tukun la zo sarrafa to da ya kamata a ce na usman shi ma ya ce shi ma mana suka ce dan me bai ce ba wani suka ce wata kila ya ga rashin jinya ya yi tsawo ya yi tsammani ya sadu da matarsa da rasu ko ko a'a yana da kuyanga da ya sadu da ita shi yasa ba zai iya zai iya daga ko menene zai zai dawo malamai suka tattauna karshe dai Abu Talha ya shiga da ita ko dan kuka ga kai masu yawa game da waɗannan yaya za a yi a fitar da mawkifin ba fada za a yi ba ba zage za a in aka ga matsala fama ake a taimaka ma shari'a kan kan ba a taimaka ma shekan kan yan uwa ba to shine suka ce wata hikima ta sa haka shine aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ce za a saka shi rami ana ba a san wanda yake ya tare da matarsa jiya wannan qaribul ahad bai jima ba da wannan tunani kuma da ya mace kuma sai wannan tunani ba kisa wanda ya jima dai ba wannan al'amar wannan tunanin ta je ne tunanin ya je ne ta ba wai in mutum ta mata sauyi laifi ne a'a ba laifi ne ba laifi a kai ba يتي فيه جواز البكاء كما ترجم له بقوله وما يرخص من البكاء في غير نوبه يتي يا حلت متون هذا ما سمطوا يكوكا ان ابن اك هنا اتجا مريا انا كوكن كيرا الى تجاهليه دواء اكتوا ان نسفي شيء إيه؟ من ذا الله هل ابن جرا كينا اما درن يا باتي هنا كتابك حكى با وندا يفكر با وندا هو اي باب وفي ادخال الرجال المراه في قبرها لكونهم اقوى على ذلك من النساء وفيه إيفاء بعيد الأهد عن الملاذ في موارات الميت أبو النصحة أكينا مسألة غير علمية واحدة قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء البيداء البيداء إذا كان ممنوعا من الصرف فقد دخلها عليها فقد دخلت عليها ال إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأن